الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da aka saba gabatar da karatu a cikin littafin kitabu tauhid yau ma kamar kowace rana in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu ɗauki darasinmu daga inda muka dakata mu kai shi zuwa gwargwadon inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu kai darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na talatin da uku da yau kenan in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu fara farkon darasi na talatin da uku darasinmu na talatin da uku mun je da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani dangane da abin da ya shahi irin yadda soyayya take yankewa tsakanin ma'abutanta a ranar alkiyama waɗanda duk ba su yi soyayya ta don Allah ba sai ya zama ba su da wani abu na soyayya a ranar lahira soyayya ta su tara rabu babu ita wanda muka rige muka shiga babe na talatin da ɗaya babin da ke bayani a kan cewa inna ma zalikum shaytan kawai wancan wa shaydan ne ya awliya'ahu da yake tsoratar da ku masoyansa wala takafuhum kar ku yi tsoron su wa ni ku yi tsoro na in kuntum mu'minin lokacin da gayyar kafirai suka yi dandazo suka yi gayya domin yaƙar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo natsuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mabiyansa suka juya a cikin ni'imar Allah da kuma samun cin nasara. Yau za mu hara warkon babi na talatin da biyu a cikin wannan darasin namu na talatin da hudu, inda malam ya kawo mana cewa babu ƙaulillahi ta'ala babu mai bayani akan faɗar Allah maɗaukakin sarki amma wanda malam ya saba sai ka mana aya alqur'ani cewa wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa ga Allah shi kaɗai fatawakkalu ku dogara in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mine ma'ana mu'mine su dogara ga Allah shi kaɗai ba ga waninsa ba wanda abu sadat Allah shi mishi rama ya kawo bayanin cewa ana cewa tawakkala bil amri ya, wakilta al'amari idza domina al-qiyam bihi idan ya lamunce matsayuwa da wannan al'amarin. wannan nau'in abin da ya sha'i bayani na luga kenan sa'annan in mun dibi munasaba wanga babi da babin da ya gabace shi na inna ma zalikum shaytan za mu ga cewa shi mutum ga ɗabi'a ce na ɗayanta Allah da bauta su bi wa ta'ala akwai buƙatar ya zama kuma mai tawakkuli can shaidan yana tsoratar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya kuranye musu tsoro kuma ya tabbatar da dugadugansu kuma suka samu cin nasara sai magana abin da ya haɗa wanga babe da wancan wanda shine ɗayansa Allah da bauta da kuma dogaro ga Allah saboda shi mutum musulmi yana dogara ga Allah ne don neman samun abin da yake nema kuma da neman gushewar abin da yake kyama ba zai dogara ga wani Allah ba dogaransa yana ga Allah ne kawai shi tawakkuli abin da ake nuyi da shi shine dogara ga Allah subhanahu wata'ala a cikin ƙoƙarin samun abin da mutum ke biɗa da kuma samun ɗinguje wani abu da kake kyama idan ka yi haka to ka dogara ga Allah tare da amintaka ka riga ka yi aminci da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi an mai isan maka da kuma aikata sabubba waɗanda an yi izini kamar ka riƙe wani sababi sannan ka dogara ga Allah wannan shine mafi kusanci zuwa ga ta'arifi na tawakkuli ga Allah ka rika sababi sannan ka dogara ga Allah ka wanka amma kada mutum ya yi zama ne ya ce ya dogara ga Allah shi bai yi a a'a ka rika sababi ma'ana ka rika kasuwanci ko aikin noma ko aikin ofis ko wani abu da za ka yi da wanda kaka samun abin da za ka rayu to sa'an nan ka dogara ga Allah wannan shine tawakkuli na hakika ba kai zaman ka ce ba ka komai ba sai dai ka roƙi mutane ko ka zauna jiran mutane su baka wa qaulihi da wadin Allah ta'ala innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladhina idza zikira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun innamal mu'minuna abin sani mu'minai kawai su ne alladina idza zikira Allah waɗanda idan aka ambaci Allah wajilat ƙulubuhun zukatansu za su raurawa zukatansu za su girgiza a dalilin ambaton Allah Wai za tuliyat alaihim ayatu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imana sai karanta musu ayoyin Allah ya ƙara musu imani mahallu shahid wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ba ubangiji kawai suke dogara ba ga waninsa ba abdullah ibn Abbas Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa yake cewa game da wannan aya Muna munafukai imani baya shiga cikin zukatansu wani abu na ambatan Allah baya shiga cikin zukatansu lokacin da za su bada wani abu da Allah ya fardanta musu saboda ba su yi imani da komi daga wani abu daga cikin ayoyin Allah ba kuma su munafukan Allah ba su dogara ga Allah ba kuma idan suka zama su dai ba su yin sallah sannan kuma in suna su dai ba su ba da zarkar dukiyarsu sai dai in suna cikin jama'a saboda dama yura'unan nasana ƙoƙarin gwada ma mutane suka yi ayyukansu sai Allah subhanahu wa ya bayar da labarin cewa su ba muminai na ba sannan Allah maɗaukaki ya sifanta muminai cewa innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladhina idza zikira Allah wajilat qulubuhum sai Allah ya bada sifa ta muminai masu ba da farilla Allah masu ba da abin da Allah ya aza musu waɗanda su an muminai amma munafukan Allah da saɓanin wannan su ba haka suke ba wa qawluhu da cewar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hasbukallah Allah ya isar maka ya kai ma'aikin Allah Allah ya isar maka wa man ittaba'aka minal mu'minin da duk wanda ya bika na daga cikin muminai Allah subhanahu wa ta'ala ya isan ma muminai mabiyanka malam marubuci wannan littafi yake cewa dabra da wannan aya yace qala ibn al-qayyim mala ibn qayyim yace ma'anar wannan Allahu wa da huka fika Allah shi kadai ya isan maka wa kafi asba'aka kuma ya isan ma mabiyanka tunda Allah ya isan ma kuma Allah ya isan ma mabiyanka fala ta juna ma'ahu ila ahadin ba ku da bukata zuwa ga wani wanda kuke gani yana iya isan muku wanda wannan shine abinda Shehul Islam Ibn Taymiya ya zaɓa na bayanin ma'ana a wani bayanin kuma aka ce al-ma'ana abin da wannan azbukallah Allah ya isan maka wa asbukal mu'minun kuma Allah ya isan ma su ma mumine Allah ya isan ma al'amuranka kuma ya isan ma mumine al'amuransu bisa ga imanin da suke da shiya Ba haka kenan duk wani abu da makiya Allah suke kokari na kawo cisgaro da koma baya to ba za su samu cin nasara ba gare ka ba za su samu cin nasara ba ga mabiyanka Allah ya isan maka kuma Allah ya isan ma mabiyanka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mai yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu shi Allah ya isa masa suratu talaq aya ta uku duk wanda ya dogara ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala shine mai isa masa ga dukkanin al'amuransa Zaka babu wani abu da zai dawo wa yana ɗan ga wani babu wani tsoro da zai dawo wa yana ji ga makiya don gudun cutarwa don kar zo su cutar da shi ko don kar zo su cutar da ainihin mumine da suke tare da shi Allah ta'ala ya isan ma annabi sallallahu alaihi wa kuma ya isan ma muminai wa ibn abbasin an karɓa hadisi daga Abdullahi ɗan Abbas, radiyallahu anhuma Allah ya dada Abdullah da mahaifinsa. Fala, Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wannan lafza, wannan kalima, ta cewa hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ƙolaha Ibrahim annabi ibrahim ya waɗe ta sallallahu alaihi sallam. hina ulkiya finnari lokacin da aka kai ƙarshe cewa yanzu dai an kai ƙarshe za a kaɗa annabi ibrahim a cikin wuta kuma an riga an hasa wutar kuma wutar ta yi zayin da mutum bai iya tallaba shi ya kaɗa shi cikin wutar saboda tsananin zafinta sai shaidan ya zo ya nuna musu cewa to su yi majaujawa manjani abinda za a aza shi a harba ya kada shi cikin wuta ne. wani abu ne da ake yi na gargajiya wanda in an dawa ya yi kama da abin saƙa amma yana ƙyara duwatsu suna tsaye nesa a yi za haka na a kaɗa shi cikin wuta to da ya nuna musu wannan kuma suka lamunta aka kai ƙarshe aka kuma yi haka to annabi ibrahim alayhi salam a lokacin da aka kada shi a wutar kawai abin da ya karanta kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ma wutar ta koma mai sanyi sanyin da bai da cutarwa ga annabi ibrahim Allah ta'ala ya tsiratar da shi wa qala muhammadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya waɗi wannan lafza ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ila qalu lahu lokacin da suka ce masa innan nasa qad jama'u lakum haqiqa kafirai sun yi maku taron dangi an zo an gaya mai cewa ga gungun kayirai can ga gayyar kayirai can wato sun yi maku taron dangi sun taru taro mai yawa to da aka zo aka wada ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil fashawun ku ji tsoron su ga sunan sun yi gunguwa ku yi sauran su ba za da mu imana sai wannan ya ƙara ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara musu imanin imani wa qalu Allah wa ni'mal wakil suka ce to Allah ya isa muna ma dalla da mai isa ma dalla da mai wakilci wanda shine Allah Imam al-Buhari ya ruwaito wannan hadisi aka Imam an-Nasa'i ya ruwaito wannan hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waɗi wannan labza bayan da wannan al'amari ya waru lokacin da ƙuraishawa suka juya da wani gungu na munawakan Allah daga Uhudu, sai labari ya kawo ma Abu Sufyan da waɗanda suke tare da Abu Sufyan waɗanda sun tattaru akan sake komawa Idan su je su kai wani sabon farmaki sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hito da shi da mutum saba'in an suka kawo a wani wuri da aka ce ma amra'ul asad da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa tsoro a cikin zuciyar abi sufyan a wannan lokacin bai musulunta ba sai koma makka da shi da duk wanda a tare da shi daga cikin a ‘yan abdukais da sauransu sai suka zo suka ce kai ina za kuna suka ce a, madina muka niyyar tahiya sai ya ce to ko kuna da labarin an ba ku labari cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi matsayin annabi kuna da labari suka ce e an ba su labari sai ya ce to idan kuka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi bai cewa haka ba dan a wannan lokacin bai musulunta ba Na shi da sabansa to mu kam za in dai tahiya za ku yi in dai tahiya za ku yi inda yake to mu kan komawa za mu yi san ba za mu tahi ba mudun bari madina sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce lokacin da ake wannan kulle-kulle da kitsa yadda za a zo a farmaki annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma irin gungu da gayya da suka yi ga annabi shi da sahabbai ne ba su da yawa dan su saba'in na kawai waɗanda kuma adadin su ya yawaita su su mutum saba'in ne shi annabi sallallahu alaihi wa sallam har suka kawo amra al-asad su saba'in ne shi kuma abu sufyan da tashi gayya adadin su yayi yawa adadin su yayi yawa don haka ana kokarin tsorata annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da mabiya munawakai suna zazzarewa suna nuna dan annabi shi ma ya juya ya bada baya amma dai duk da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tsoro a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil shi da mabiyansa sai waɗanda gayyar ya da suka yi to da niyyar tarbe su suka tsorata suka gudu suka bar wannan ma'araka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da sahabbai suka koma lamilahiya ba tare da samun duk wata matsala ba wanda ko da ga gashi an zo ana cewa so ji tsoron gagayya gayya ta kayan gayya ce ba karama ba wanda kuma kusan nan ne babin ya kammala bi masail cikin wannan babi akwai masail kamar haka al'ula ta farko anna tawakkula min al-fara'id dogaro ga Allah yana daga cikin abin da afarilla mutum ya dogara ga Allah sa'an nan ya rika sababi amma ba ya zama ne ya ce shi ya dogara ga Allah kawai ba a'a ya dogara ga Allah sa'an nan ya rika sababi yana kasuwanci ya san ba kasuwanci ne zai bashi arziki ba amma kasuwanci sababi ne na samun arziki yana noma ya san ba noma ne zai ba shi arzikin ba amma noma ne noman sababi ne na samun abin da zai ce rayu amma ya ɗiba ya sayar ya zama ya samu wani nau'i na arziki to wannan farilla ne akan kowa ya dogara ga Allah asaniya ta biyu annahu min shuruɗil iman yana daga cikin sharaɗin imani dogaro ga Allah duk wanda ya yi imani da Allah to lalle ne ya dogara ga Allah lalle ne ya sakankance ya ba da gaskiya akan dogaron da zai yi ga Allah asalisa ta uku tafsiru ayatul anfal fassarar ayat da a cikin suratul anfal الرابعة تولو تفسير آية تفسير الآية fassara aya fi akiriha a ƙarshen ita ainihi suratul amfali cewa ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ya isan ma annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya isan ma mu'minai alkamisa mas'ala alkamisa ta biyar tafsiru ayatul talaq fassara ayat da a cikin suratu talaq wa hiya qawluhu ta'ala ita ce fadar Allah maɗaukaki da ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya isan masa ko zai isan masa ga al'amuransa as-sadisa ta shidda idan sha'ani hadhihi al-kalima girman wannan kalima wa annaha qaulu ibrahim kuma wannan kalima ita ce abinda annabi ibrahim alaihi salam ya wadi a lokacin da za a kaɗa shi cikin wuta wa muhammad da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bishada'i lokacin da suka shiga cikin tsanani ko cikin tsanance tsanance sannan ya zo cikin hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil wannan kalma ta hasbi Allah wa ni'mal wakil amanu amana ce le kulli qa'ibin ga duk abin da kake jin tsoro duk wani abu da ya baka tsoro duk wani abu da ya tsorata ka ya hirgita ka ka rike hasbi Allah wa ni'mal wakil sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka mafita game da wannan, matsawar dai ka yi imani da Allah ka kankance ka ba da gaskiya, duk tsoron da kake ji, to ka ci gaba da karanta hasbi Allahu wani ni'mal wakil, amanun likulli kha'ifin. Haka annabi ya ce sallallahu alaihi wa a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito. aminci na ga duk abin da mutum ka tsoro to sai babu na talatin da uku babu ƙaunin lahi ta'ala an gane shi ko babu ƙaunin lahi ta'ala an gane shi ma'ala ma'amalu ko za shi nan ba inda ya ce afa aminu makar Allah? yawwa to shayi na hamsin da biyar babi na talatin da uku ne babu ƙaunin layi ta'ala babi mai bayani akan faɗin Allah maɗaukaki da ya ce afa aminu makaran lahi e eh, halam sun amince ma makircin Allah bala ya amanu makaran la ba mai amince ma makircin Allah illal qaumul kasirun sai mutane waɗanda yake hasararru su kawai za su amince ma abinda Allah ta'ala zai yi na kama su da azaba amma dukkan wanda ba kamar su ba to ba zai lamunta ba zai ta roƙon Allah zai ta kaffa kaffa zai ta taka tsantsan na gani cewa bai fada cikin halaka ba to su tun da su riga sun amince ma makircin Allah sai ya zama abin ya zama musu istidiraji ga ni'imomi nan suna ta taho musu suna ganin kamar Allah bai musu komi ga ni'imomi nan tare da suwa suna ganin kamar cewa ai abin gada aka waɗi ba tabbata zai yi ba sai ya zama istidiraji gare su don san amince ma abin da zai har musu na azaba Allah nan gaba wa qawlihi da cewar Allah ta'ala wa may yaqnut min rahmati rabbih babu mai yanke tsamna daga ramar ubangijinsa illa dalun sai mutane batattu babu masu yanke ƙauna daga ramar Allah in ba mutanen da mutane ne batattu ba kawai suna a waɗanda za su yanke ƙauna daga ramar Allah don haka Allah ta'ala a wani wuri ya ce la yi asu min la, ko la as min la. illa alqawmul kafirun wani wuri kuma la taqnatu min rahmatillah wani wurin kuma la ta'asu min rauhillah kada ku ɗebe tsammani daga jinƙayin Allah ko yaushe kai ta gani kai ta dibin cewa za ka samu ramar Allah za ka samu jinƙan Allah ba ka ɗebe tsammani ba ko ka dawo kana cato kai mi Allah na roƙi Allah da dare na roƙi Allah da sahe na roƙi Allah da rana ban za abin da zai wa Allah ba ka ga wanga kuskure na ko tawai urullaha wa muƙi, nuna bil ijaba ku roƙi Allah sannan ku yi yaƙini cewa Allah ya karɓa in ma ka ga an baka sakamako a duniya to madalla in ma baka ga sakamako ba Allah ya aje maka sakamakon yana na aji in ka samu sakamako na duniya wannan wani ɗan yanki na kan samu abinda Allah ya aje maka a wurinsa to ya yi abinda kan samu a nan gidan duniya wa ibn abbasin hadisi an karɓo daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su'ila anil kaba'ir an yi ma annabi tambaya game da kaba'ira manya-manyan zunubai faƙala ta annabi sallallahu alaihi sallam ya ce a shirku billah haɗa wani da Allah ga bauta na daga cikin manya-manyan kaba'irori wanda waka kaba'iran ma na dawwamar da mutum a gidan wuta wal ya'su min la da ɗebe tsammani daga jinƙayin Allah wal amnu min makrillah da kuma amince ma makircin Allah ta'ala to wannan duk al'amari ne wanda yake yana cikin nau'i na kaba'ira mutum ya amince duk abin da kai na ibada ni irin wanda kaka wa Allah da'a to babu wani bugun gaba da za ka yi game da abin da kaka aikatawa na da'a a'a mi annaka kawai kana ta fatar Allah ya karban maka kawai kana ta ƙanƙantar da kanka kana ta ƙoƙarin roƙon Allah ya karɓa mata abin da kake yi na ibada maka ga cewa kai ka aikata komai ba wa ibn mas'ud an karbo daga abdullah dan mas'ud Allah ya kara musu yadda qala abdullah ibn mas'ud yace akbarul kaba'ir mafi girma daga cikin kaba'irori al ishraku billah hada wani da Allah ga bauta kana bauta ma Allah kana bauta ma wani wannan yana daga cikin kaba'ira mai girma wadda za ta dawwamar da ma'abucinta a gidan wuta kuma zama na dindindin har abada wala amnu min makirilla da kuma amince ma makircin Allah wal tsamin min rawlillah da ɗebe ɗammani daga jinƙayin Allah wal ya'asu da nan yadda za mu fassara shi kunut min rahmatillah ɗebe a ɗammani daga jinƙayin Allah wanda kuma na biyu waliya min rau'illah ɗebe tammaha daga jinƙayin Allah don lafizan guda biyu kamar lafizza ne mutaradi wanda kowane yana iya ɗaukar ma'anar wani wanda abdulrazzaq ya ruwaito wannan hadisi da haka kenan ɗan adam ba a sanya ya ɗebe ɗammani samun rahamar Allah musamman lokacin da kaga ganin alamun mutuwa sai ka rinjayar da janibi na samun rahamar Allah kana jin tsoron azabar Allah kana fata rahamar Allah amma ka rinjayar da ɓangare na samun rahamar Allah a dalilin ganin halin da ka shiga ciki to wannan kenan shi cewa alkunudu min abu sadat ya ce huwa ashaddul ya'asi, shi an mafi tsanani ga ɗebe ɗammani idan aka ce mutum ya yi kunudi min rahmatullah to ya yi tsananin shirin zato ko ɗammani na samun ramar Allah wanda mumini ko ba haka yake ba mumini kan yana zaton samun jinkan Allah yana zaton samun ramar Allah yana zaton samun gafarar ubangiji ta'ala fihi masail wannan babe akwai masail kamar haka a cikinsa al'ula ta warko tasbiru ayatul a'raf fassara ayat da a cikin suratul a'rafi wannan aya ta farko shine afa aminu makarallah fala manu makarallah illal al-qawmul khasirun ta biyu. tafsiru ayatul hijr fasara ayat da a cikin suratul hijr wa man yaqanut min rahmati rabbih illa dallun inda aka ce ba masu ɗebe tsammani daga jin ƙayin Allah in ba ɓatattu ba wanda duk Allah ya bamma shiryarsa bai fada cikin halaka ta ɓata ba to ba zai ɗebe tsammani daga samun jin ƙayin Allah ba الثالثة ta uku shiddatul wa'idi tsananin ƙyace iman amina ga wanda ya amince ma makarallah makircin Allah wannan ko saboda yana daga cikin mafi girman kaba'irori kamar wada abin ya zo a cikin aya da kuma hadisi wanda da aya da ta zo ta harko da mai bi mata duk suna nuna illa da aibi na ɗan adam ya amince ma makircin Allah ko ya ɗebe ɗammane daga samun jin ƙayin Allah. Arrabi'a ta hudu shiddatul wa'idi tsananin ƙyace minal kunuti minal kunuti daga ɗebe ɗammani ko cire tsammaha ko ɗebe zato na samun rahmar Allah. Wanga babin shi ma dan muka kawo ƙarshen shi yana da lokaci mu shiga wani ko lokacin da ya mu tsaya da minti biyar ko to mu buɗe babin kawai eh, sai mu karanta ayan nan shi kenan to malam ya ce babu ƙaulillahi ta'ala babe na talatin da hudu kenan babe mai bayani akan fadar Allah madaukakin sarki min imani billahi yana daga cikin yin imani da Allah as sabr ala aqdarillah yin hakuri akan kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya jarabe ka na kaddara sai kai hakuri dama shi kuri a cikin yaren larabawa yana da ma'ana alhafsu mutum ya ɗaura rayuwarsa ya zama kaɗar mai rayuwarka daga abin da take so ko kuma idan aka ce a asabu ma'anarsa a luga alhafsu ɗaurewa idan aka dawo ga islahi na malamai na fanni na ilimin aƙida yana da ma'anar ɗaura rayuwa daga sauran abubuwa duk wani abu wanda aka ce kada aikata to sai ka ɗaura rayuwarka wannan shi haƙuri ya kasu kamar gida uku na farko akwai yin haƙuri akan da'ar Allah kamar wada Allah ta'ala ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalanka su yi sallah kuma ka dage akan sallah da kai da iyalin naka bayan nan nau'i na biyu na haƙuri ne yin haƙuri kan barin saba ma Allah kamar wada annabi Yusuf alaihi salam yayi haƙuri ƙi karɓa ma matar mai gida ne da ta neme shi don ta ba shi kanta ya yi zina da ita wannan bai karɓa mata ba yayi hankuri yi hankuri akan barin saba ma Allah nau'i na abu na biyu na na biyu ko eh na biyu game da shi hankuri ba ka yi hankuri akan yi ma Allah da'a sannan ka yi hankuri akan barin saba ma Allah sannan na uku ka yi hakuri akan kaddarori na Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fasbir li hukmi rabbika kai hakuri game da hukuncin ubangijinka fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ga dai ayoyi nan da yawa Allah yana magana akan yin haƙuri to kai haƙuri akan duk wata ƙaddara ta Allah ta'ala da ta faru gare ka wa qaulul lahi da cewar Allah wa man yu'min billah duk wanda yayi imani da Allah ya hadi qalbahu Allah yana shirya zuciyar shi wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai duk wanda ya yi imani da Allah to zai san cewa duk wani abu da ya same shi na musiba zai gane cewa wato Allah ne ya hukunta haka Allah ne ya kaddara haka don haka zai yi haƙuri zai nemi sakamakon Allah a dalilin shirya wadda Allah ya yi zuciyarsa wanda shi ne asalin dukkan samun arziki ya zama a nan duniya da gidan lahira ka gane cewa abinda Allah ya kaddara to shi za ka sama abinda Allah bai kaddara maka ba ba ka iya samun shi abinda ya same ka kaddara ce daga Allah abinda bai same ka ba kuma Allah ya kaddara ba zai same ka ba ba mai iya samar da kai shi amma riga an yi rubutu da a kan takarda kuma bakin alƙalami ya bushe akan haka wannan insha Allah subhanahu wataala saboda lura da lokaci ne ya kamata ku dakata sai darasi na gaba mu fara da farkon hadisi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya Allah kai muna muwafaka ya Allah kai muna dace ya Allah ka sa ayyukan musu zama don mu ɗaya daka ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa muna al'amuran mu Allah ka sauƙaƙa ma yan uwanmu jama'a musulmi al'amuransu ya Allah wannan zaɓe da muka fuskanta Allah ka nuna muna an yi shi lahiya an ƙare shi lahiya ya Allah ka zaɓan muna mutane na gari mutane na kirki masu ganin tausanmu albarkacin alƙur'ani سبحان ربك رب ma عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Okay. <laughs>